Wasu mahara ɗauke da manyan bindigogi a kan babura sun kashe mutane uku a ciki har da sardaunan kwantagora Alhaji Bashar Sa'idu na Maska. Maharan dai sun auka gonar mai martaba sarkin Sudan na kwantagora ne Alhaji Sa'idu na Maska da ke ƙauyen Udara kusa da garin na Kwantagora da tsakiyar ranar Alhamis ɗin nan, inda bayan sun kashe waɗannan mutane suka yi awon gaba da shanu masu tarin yawa mallakar sarkin. Honorable Shehu S. Bawa shine shugaban ƙaramar hukumar Kwantagoran. ya ce a halin da ake ciki ƙaramar hukumar ta kwantagora tana cikin wani yanayi na tashin hankali. To muna cikin alhini kwarai da gaske na wannan rashi da aka yi kuma dama muna cikin hargaba da ƙauyukanmu waɗanda ke zagaye da mu. Ɗauka amma hakikani su yan ta'addan suna nan cikin wannan dajin. Wato ba su yankin ba yanzu. A suna nan cikin yankin ba wai sun fita ba ne. Shi ma dai Galadiman kwantagora Alhaji Shehu Yusuf Galadima ya ce masarautar kwantagorar ta kaɗu kwarai da wannan wannan al'amari, a saboda haka akwai buƙatar ɗaukar mataki ta fannoni daban-daban domin shawo kan matsalar. Abinda za mu dai ce wannan lamari Allah ka mana sauƙin shi, eh, wannan babban hitina ne. Da gwamnatin tarayya da ta jihohi da kuma hatta ma ƙananan hukumomi da ma al'umma gaba ɗaya wannan abu yaƙi ne wanda ya shahe mu duka gaba ɗaya. Ana buƙatan a haɗa kai. Har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai rundunar 'yan sandan jihar Niger bata ce komi ba akan wannan sabon hari na kwantagorar. To amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da kai wannan hari kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani. To Allah ya kaddara shi a marigayi din yana cikin gona a lokacin a lokacin yana ganin kamar sun wuce shi suna nan kwakwance suka yi wannan kai masa hari kamar yadda. To shi kadai ne abin suka kashe koko akwai wani. An ce akwai mutane biyu a cikin gona to ina zaton cewa kila ma cikin ma'aikatan gonan ne kusan mutane biyu aka ce an kashe a cikin gona ban da shi karan kansa. Wannan dai yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da ‘yan bindigar suka kashe wasu sojojin Najeriya guda uku a ƙauyen leballe kusa da garin na Kwantagora. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.